To shirin namu na mata yau bakwancin wa aka samu za ki gaya mana sunanki sai ki dan bamu labarin ki a takaice. Da farko dai suna na Maryam Abdulkadir an haife ni a Kuriya Kasai Kankarofi da ke cikin karamar hukumar Birni. Na girma a tudun Madaki karamar hukumar Kumboso wato gidan zu kenan. Na yi makarantar firamare dina a gandun albasa special primary school na kammala shekarar 1991 inda na wuce zuwa makarantar secondary government girls secondary school jogana a jogana na yi js1 na yi js2 daga nan kuma dai na samu transfer zuwa government girls arabic secondary school da ke garin danbatta bayan na gama sai na wuce zuwa jogana government girls secondary school wani kwas aka karanta a makaranta shin abinda kika so ki karanta shi kika samu a jami'a ito eh a gaskiya abin da na so na karanta a jami'a ba shi na samu ba domin tun da na taso allah ya yi da ina son aikin jarida don haka da na tashi cike de form ɗina ma sai na abin nan sai na ciki mass communication shine zaɓi na na farko yayin da political science ya kasance zaɓi na na biyu amma cikin ikon Allah kuma gaba ɗaya ban samu ko ɗaya daga ciki ba sai suka bani special education na so in canza course ɗin Allah dai bai nufa ba ban yi nasara ba haka dai na karɓi course ɗin kuma cikin ikon Allah shekara ta ta farko kamin shekara na biyu sai na ji kawai na fara developing interest akan karatun sai na ji ina course ɗin ma san ko da yaushe ma dai ana cewa idan mutum zai yi addu'a ya nemi zaɓin Allah to ni kawai sai na yarda cewa zaɓin Allah ne dai Allah ya yi min dan na ji daɗin course in special education fiye da yadda kike tunani to na yi graduating da special education shine ainihin abin da na karanta a jami'a a yayin da ke karatu wani irin kalubale kika fuskanta Ayo to baraka na fuskanci kalubale yawa bayan ce kin ga farko dai na fara karatun na na yi kas ina ban da aure single sannan kuma na zo na samu admission a bayero din shi ma dai ban yi aure ba dan first year ina bani da aure to bayan mun gama exams mu na mun gama mm, first second semester kamun dawo a sake mu zo next session next session da za mu shiga rubutu a lokacin ne wuri to tun daga lokacin ne kuma sai na ji kamar komi a duniyar ma dai ya canza mu don cikin ikon Allah bayan ne auren ban daɗe ba ba wani daɗewa ne sosai ba cikin ikon Allah sai na <laughs> na samu rabudi to kuma sai ya zo min da laulayi haka ne ta fama da lalura don ne wajen wata hudu ma har da ta kai ni ma da kamar kwanciya ma irin kamar sai da na koma gida kusan wata na hudu ina dai kwance ga nan dai to wani abin ya dan taba karatu na kadan to bayan na dawo kuma haka dai maka rarrafa maka gama level 2 dab da za gama level 2 din shine kuma na haihu to bayan na haihu shi ma still da sai da abubuwan duk suna ƙara da min to dai na ga dai ragwanci ne da irin nawa a haka dai ne ta rarrafawa wata ran ji kamar ma an haƙura da karatun yau yau da daɗi dai gobe ba daɗi irin sa assignment din nan su zo kin san mu kuma a lokacin irin assignment din mu da yake zuwa ba wai irin kamar na yanzu bane da zaki ga gashi nan haka easy access to internet zaki google ko wani abubuwa mu a lokacin idan aka ba mu assignment din har sai ki ga an deadline din sai zo ya same ku ba ku gama haɗa wasu ma material din ma baki samu ba ko ki je library ki gani littafin babu su haka ba su da ba ba ba a suke ba materials da ake samu ki assignment din da su ko kuma unfortunately in kin samu littafin sai ki tadda an cire wannan page din ko kuma haka da incomplete document in kika je zaki samu a cikin library Yan abubuwa ne matsaloli da dama ki gani clash na abubuwa wannan da wannan sai wannan daga wannan sai wannan karatun da ya toni dai kam a lokacin sai na ji kamar mani in haƙura wallahi Allah cikin ikon shi kuma da gudunmawar mai gidana dan na sha attempting ce zan aje cito, idan kika aje karatun yanzu duk effort da kika making a baya kenan ya tashi ya tashi a banza ki kawai ki karasa irin da ya haka dai words of encouragement da gare shi gaskiya sun taimaka min sosai don ya yi sacrificing abubuwa da dama wallahi da aka fara aiki kuma yaya ake gwagwarmaya a wajen aiki ganin ga mace kuma macen aure challenges ɗin da ke cikin aiki ba su da yawa kamar a ce lokacin da mutum yake karatu saboda um, a aiki akwai kamar satin um, zan ne kamar akwai wani yanci wanda ba za ka same shi ba a lokacin da kake um, karatu. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.